أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب مسلمين Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa da kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakurin mu da zubban mu da taƙaitawan mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufe mana asiri duk inda muka shiga duka fito duniya da lahira kamar da muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyawawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo. Allahu waliyu zalika wal qadiru alayhi Alhamdulillah yau muna yinin biyu na wannan wata mai albarka na Ramadana na shekarar hijiriyan da muke ciki ta dubu ɗaya da da da arba'in shida, wanda ta yi daidai da ashirin da biyu ga wata uku na shekarar miladiya dubu biyu da da ashirin biyar. Muna nan dai a al Qur'an da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta uku. Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفق افتراه وأعلم له عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين افتتبها فهي تملى عليه بكرة وأسيلا نعم wannan aya ta uku na suratul furqan ajiya ayoyi biyun da muka karanta Allah maɗaukacin sarki yana nuna mana cewa shi Allah ya ɗaukaka ya girma kwarai da gaske wanda ya saukar da alkur'anin nan alkur'an mai rarrabe tsakanin gaskiya fata tauhidi da shirka suna da shirka halal da haram gaskiya da karya da haske ya saukar da irin wannan littafin ga bawansa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ya kasance mai gargadi mai wa'azi da duniya gaba ɗayanta kasaran wannan Allah nan shine lahu mulku samawati shine mallakin dukkan abin da ke cikin sammai bakwai bal ardu da kasai bakwai da abin da ke cikinsu kan ya tafi wani da kuma bai riƙi yaro ba walam ya kuma ho sharikun bayi da abokin da yake taimaka maka suke haɗaka wajen wannan bautan a wajen wannan halittu da yake yi ta a haɗa shi wajen bauta da wannan ɗin fil mulki bayi da abokin tarayya a mulkin shi Allah bai da wani lardi da yanki daban wanda wani yanki kuma ba shi bane na wani shi ne Allah bai da wannan wa khalaqa kulla shay'in shine mahalikin dukkan komai fa qaddarahu ya daidaita shi takdiran daidaitawa Allah madaukakin sarki aya ta yau yace so ku duba duk wannan bayanan da Allah yayi da wannan fitar wanda Allah yi duk da haka kafirai da musulmai dai sun san Allah din Kun ki imani da shi din kun ki yadda da shi din wattakazu min dunihi sai suka riki wani Allah a matsayin bautansu abin bautansu suka riki koma bayan Allah suka mulmula gumaka da kansu suka sassaka gumaka da kansu daga bishiya suka sassaka dutse suka fidda mutum mutumi suka riƙe shi a matsayin shi ne Allahnsu wanda shi wannan an nasu bai mallaki sammai da kasar da abin da ke cikin su ba idan bai mallaka musu komai ba bai musu komai kuma suka yi wa Allah mahalicci waye suka karki waɗannan matsayin allolinsu wanda waɗannan allolinsu suya suka inji Allah Allah ya allolin nan nasu la ya halittu da shay'an an su halittar wani abu ba ba su halittar kuma ba za su yi ba kula kuna su aka halitta domin su din Allah ne ya halice su wala yamlikuna li anfusihim barran waɗannan gumakan ko ababen bautan su nan ba sa iya cutar da wani balle su cutar da kansu wala fa’an ba sa iya amfanan kansu ballantana su amfani masu bauta musu ba suna iya amfanan kansu kuma annabi Ibrahim bai sassare su ba da alahum jabazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un duk yawansu a wuraren a waje bautan su ina inda aka ajiye su annabi Ibrahim ya shiga ya kakkare ya su ya fafuka su ya sassare su gaba ɗayan su ya bar gatarin kafaɗin su kaga da za su iya amfanarwa da sun fara amfanan kansu kare kansu a irin wannan abin da Allah ya musu ko abin da ake musu wanda bai iya magance wa kanshi komai ba bai iya amfanar da kanshi ba ya za a yi ya amfanar da wani ko ya magance ma wani wani abu na Allah ya ce har ila yau wala yamlikuna mautan su kuma kan nasu da su mallaki mutuwa ba wai yau in kace bauta musu ce za su tsoranta ka ɓata musu rai yau za ku mutu za su kare ranka ba su da wannan fawon in ji Allah na kashe wani mutuwar da ba ta hannunsu wala hayatan haka an ba su mallaki rayuwar mutum ba ce saboda bauta musu da take da biyayya da take musu ba su kara tsawaita rayuwansu E, ko su rayar da kai ko su halicci wani ba su hallaka wa kansu mutuwa ba ba a kansu rayuwa ba kuwa da rayuwa ba a su yake ba wala nushuran aka tada mutum bayan ya mutu ranar tashi gaba ba a hannunsu yake ba ina fata an gane amma mutum saboda jahilci da toshewar basira ya manne ma irin waɗannan wai su ne allolinsu su ne yake zuwa ya su amfane shi ko su kare shi daga wani hatsari ko su yaye mata talauci eh lace wanda bai mallaki wannan abubuwan ba ta ya aka yi cancanta ya zama ko Allah da arziki a bauta masa a kasa shi allan da ya mallaki sammai da kasai da abin da ke cikinsu, su yake so da ruwa ya fi da tsirrai ko bar wannan kuma ba shirme in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa qala alladhina kafaru sai ka ji kafirai suna aibanta manzon da aka aika musu na abinda kafirai suke cewa game da manzon in haza wannan manzon abinda ya zo da shi na musulunci wanda ko daga Allah ba komai bane illa iskin sai dai ƙarya ce kawai ɗan kowa ne kawai Kistarahu da ya ƙirƙiri ƙarya da rubuta ta yace wai Allah ne ya aiko shi da shi Qur'ani kenan sannan wa a'anahu alaihi qaumun akarun sannan waɗansu mutane ne suke taimaka masa yi wannan rubutu ya ce da Allah ne wanda mutanen nan ba larabawa ne shi kuma annabi da larabe ne ta ya za a yi wanda ba ba larabe zai ji larabci ya taimaka wa wai shi ke dictating wa annabi suna rubutawa su yahudawa da nasara wa a'anahu alaihi qaumun akharuna waɗansu mutane daga cikin ahlul kitabi suke taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan rubuce rubuce da zo kuma ya faɗa mana wai da Allah ne Allah ce irin wannan maganar da suka faɗa game da Alƙur'anin nan da irin wannan maganar da suka faɗa manzon nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ƙur'ani nan ƙarya ne kirarren abu ne da waɗansu suka ake su ke taimaka wa annabi Allah ke faƙar ja'u zulman Allah ke wallahi wallahi wallahi sun wato sun ƙirƙiro zalunci wa kansu sun zalunci kansu zalunci mai girma wa zuran kuma sun fi ƙarya na zur sun fi zur cewa nan ƙarya ne Qur'anin nan kirkirarre ne a kuma don Allah nan waɗansu ne suke taimaka masa ya rubuta yake wannan maganan kawai da suka yi in ji Allah wato sun zo da wani irin zalunci mai girma ne zalunci shine kishiyan adalci zalunci shine ka kalman da ba haka take ba zalunci shine ka aje abu a inda bai dace a shi ba duk mai hankali in ya sai ya ce kai waye yayi wannan ai wannan bai yi ba adalci kuma shine sanya abu a inda ya dace inda duk mai hankali in ya kalle shi zai ce eh lalle wannan an ajiye shi a inda ya dace kuma yayi kyau to wannan maganan da suka yi na ce Qur'ani kirkirarre ne ƙarya ne wannan su ne suka taimaka wa annabi adalci suka yi wa Allah ko rashin adalci rashin adalci ne shi da Allah ya sun zo da zalunci da wa zuran da zur zur shi ne abin da ba ka nan aka yi shi ba ka gani ba kai ka ce ba haka ba ne wannan shi ne shaidan zur sun zo da shaidan zur wa kalu suka cika da cewa bai waɗannan kisoshi da ayoyin alƙur'anin da Allah ke karanta musu da gargaɗin da yake musu da haramun da ayoyin suke bayyanawa da halal da suke bayyanawa suka ce a ne duk waɗannan tatsuniyoyi ne irin na mutanen da mutanen farko tatsuniyoyi ne kawai wani mutum ne rubuta nobel karanta wanda kake labarin ya faru da ya zo shi ita baha manzo Allah ne ya rubuto su ya rubuto su ya kirkiro su kawai ya rubuta yanda ake rubuta novel subhanallah ko yanda ake rubuta menene wato tatsuniyoyi mutum ya rubuta littafi duk tatsuniyoyi a ciki ko kuma ya rubuta littafi irin su yana jari sai an ya faru a cikin sai duk annabi ne ya zauna ya rubuta waɗannan A tahiyya a alaihi sai ya nema ma a rubuta maka ne domin su san annabi bai iya rubutu da ta ha ai talaba kitabu ta ha min ya nemi wadansu ya rubuta musu tumla alaihi kullum ana masa shifta kun san shifta shine depression mutum ya rika faɗa ma abu yana faɗa ma abu yana lalata faɗa dukratan wa asilan ana rubuta manzon Allah su safe da yamma dare da rana kullum rubuta masa a cikin a rubuta masa wani portion wani yanki sai ya zube ya tsara jama'a ya ce abinda Allah ya saukar masa ga sakon Allah eh? الشيء النبي صلى الله عليه أهل الكتاب يهودا لشيء سقروبك ونين أن لا يتعلى أفيرين يهود للإحاران أن تتويل للذين يقومون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكتبون وإن منهم لفريطا يلوون ألسلتهم بالكتاب يكافئوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون التي أذاب دنركو دبلائي تاتبتا da Yahudawa da Kiristoci wanda suke rubuta littattafansu innan da hannayensu sai su tara mabiyansu su ce haza min indi wannan abin da muke karanta muku daga Allah ya zo muku fawailu lahum azaba ta tsara tabbata a gare su bisa abin da hannayensu suke rubuta musu suke rubuta musu suke janwalo musu fawailu lahum mimma azaba ya tabbata da abin da suke genin suke samu suke tatsin mabiyansu ta dalilin waɗanda rubuce-rubuce yadda a rubuto pamphlet a rubuta takardu bible din ma ya samu zama ake a rubuta sabon version a ajiye a ajiye shi a ce wancan all statement ne ba version ne ta ba kuma yake suna suna tatse mabiyansu a wuraren bautansu suna tatse su kawai suna neman kuɗi da su to Allah ya ce azaba ta tabbata da kuɗi da suke tarawa ɗin azaba ta tabbata da abin kayansu suke rubuta musu azaba ta tabbata a kansu su karan kansu da karyar da suke suke rubuta abu suke daga waje Allah ne kaga ai Allah ya faɗi masu yin haɗari su suke yutu ko suke annabi shi haka yake yi da annabi yana yi Allah ya fallasa shi domin Allah ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawili ya akhadna minhu bil yamini thumma laqana minhu al-watin wa minkum ahad minhu ahadun hajizina da manzon yana kirkiran karya ya ƙara cikin sakon da muke aiko maka alkur'ani da wahayi Allah ce ba mun danci manzon Allah da mun danci Muhammad in Allah da Allah kuma ku yanke mata wannan jijiya wanda ita an yanka mutum ya mutu ko Allah ya mun yanke wa annabi isa mun kace shi kun da kuka ga hakan bai faru ba yana isar da saƙo kamar yanda ya kamata shi ma Allah ya ba da shaida yace wa ma huwa ala al-ghaibi bi banin da muke saukar masa na wahayin nan annabi bai taba rige wani abu da yayi ƙauronsa ya ƙoye ya kasa isar ba ya isar saboda haka aka ce wannan tatsuniyoyi ne kawai annabi yake zuwa ana rubuta masa ana masa ina shifkan su shi safe da yamma dare da rana shine Allah ya maida musu martani kamar haka قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قالت يا محمد تقام تباكيك أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وأن قرآن بكذو مسجي فجيا مسو وأن يسن أبن دكي قوية أجتين سمعي بك سيشي يسوكي شيني أجلع أهل السماعي بك سيشي masanin abin da ke koye a cikinsu masanin sirri na kowa wanda abin da ke cikin zuciyarsa kafin mutunta Allah ya san da shi to shine ka gaya musu shine saukar da alkuhanin nan idan suka tuba daga wancan magana da suka yi da dafa'in da suka yi wa alƙur'anin nan na cewa ne na cewa ƙirƙira ne to idan suka tuba suka daina suka karɓi musulunci nan innahu kana furar rahima Allah a shirye yake ya amshe su da musu gafara kuma ya musu rahama da yafe musu abin da aka yi a baya Allah ya ce na bashi in dai kuna shirin za su tuba to zan karɓi tuban su in Allah in yafe musu in musu rahama amma in suna nan a kansu na sukar alƙur'anin nan da karya tashi. Allah maɗaukacin sarki ce za su ga sakamako mai rashi mara daɗi kuwa ne abu da ya samu na farko sai ya kame su shi ma suka ci gaba da ƙaryata manzo Allah sai ga hujjojin da suke samawa na cewa ya annabi ba manzo Allah bane ga hujjojin kaman haka wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq lawla unzila ilayhi malakun فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها نعم. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مذكورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا نعم فوائه الجوجين da ya sa wai annabi bai cancanta ya zamanto ɗan saƙon Allah ba, bai cancanta ya zamanto ɗan aikin Allah ba. Suka ce wa kalu suka ce mali hazar rasuli, bai dace ga wannan manzon ba in dai har manzon Allah ne da gaske ne ya aiko shi, to bai dace ya akulu ta'ama ba. Sun ci ta'ama aiki. ko mutum da islamiyya ba in sha eh ko yake ana azumin na adina kawo ta'amin jikin eh suka ce bai dace ga wannan annabin Allah ba in annabin Allah ne da gaske Allah ne ya aiko shi to da bai dace irin shi ce yana cin abinci ba bai dace ake yana cin abinci ba wai hujjar su da tsaye kenan sannan na biyu wa yamshi fil aswaq al aswaq dam usuqin Turan ne na su shi ne kasuwa wai da bai dace yana zuwa kasuwa yana sayayya ba na uku sai su ce laula unzil alaihi malakun inda manzo ne na Allah da gaske da ya kamata a ce yana da bodyguard ɗin shi zira ilaihi malakun inda ya saukar da mala'ika fa ya kuna ma'ahu ya rika tafiya tare da manzon Allah ɗin nan as bodyguard inda manzo Allah zai je wa'azi a samu akwai mala'ikan Allah tare da shi yana karanta a ya kuna ma'ahu nazirin suna wa'azin tare Annabi yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi sai mala'ika ce na'am abba wanda haka take daga Allah ne ya rika furta yana tabbatin manzo Allah in manzo Allah ya gama wa'azi fa ya ya rufa annabi bayan da dai bodi da yake yi yasa ba a tsoro mai mala'ika as body guard ba da ke shekarai sannan na hudu suka ce auyin ba ilaihi kanzun da ya kamata Allah ya saukar masa a wata dukiya taskoki na arziki da haka karewa za a nabi neman sadaka ce a kawo sadaka kawo sadaka an zula bi yi ƙarfin laha ƙaraban hasarin sayuba'ifahu lahu hafan. kasira ya ayyuhal ladina amanu anfi'u mimma razaqnakum mimma razaqakumullah ku yi sadaka na mata ku rika yawaita kuma ku kara sadaka mata lokacin da ya je isra'i da mi'raji ya dawo ya mata ne mafi yawa a cikin wutan jama'a ya mutu wa'azi ranar kidi ya mutu wa'azi ya wa'azi yace ya ku taron mata ku rika yawaita sadaka domin a tafiya ta da na yi na'in mi'iraji ɗin ɗan isra'i da mi'iraji na je na ga jahannama yadda suke na leta ta na ga mafiya yawan wanda suke cikin mata ne saboda ka kurika yawaita tsakata ta kare ku daga wannan wutar bilal yana rike da rigar shi a wani mayafi haka mata suna ta cire ɗan kunne da sarkin gol da waroro duk wani abu da zabba suna ta zubawa a wani mayafin bilal yana rike da shi yana zaga suna zuwa suna zubawa ga Allah an tabo su sadakan da za ta kare su da wannan wutan kuma to Allah sallallahu alaihi wani hadisi yace yace a ah, ku yi sadaka ku nemi Allah ya kare ku daga wutan jahannama ko da tsagun dabino ne kake da shi ka bayar kaga wanda ya bada ball mata suka yi responding nan take suna ta tsire yan kunne suna ta tsire yan kunne ba namu ne sai an duba ta kake kai ne ra miliyan ka kake ne sai an rusa duba ana tana wa aka saye su wa aka sai wata hali sai ya rasu Allahi ne sa ma ta yawa a wutar jihar zaman nan ya Allah hunna ya kurna al'ashirat lau a anta ilayhin da zahran kunna ma aiki fi khairan qat ma'anan hadisi dai ma'anan hadisi ma'anan shi da kawo Allah ta ta musu da alheri malaman mu na hadisi hawa manzo Allah yake muku da ku kuna yawan yawan misali da kurnal ashira butunci wa alheri duk yanda ka kyautata wa mace kan baka goma sha ɗaya ta arziki tsoron da aka samu ɗan matsala tare da kai ko karayen tattalin arziki ko aka sallame ta a aiki ko abin hannun ya ja baya ko kuka samu dai rashin jituwa sai tashin da tsakanin ajiyar tare da kai ka rike biyar tsarin ɗinka sama da ta tana kwanjemin ɗinka kawai Ita kiran ka tsantsan sunan ka babu rufa-rufa Ina fata an gane ko ba za ka maka komai shekara da shekaru a rayuwarka wata rana sai ta ce me ka taba mata zo ka ga me ka taɓa mun ban da ƙaƙar wahala da na ke sha a gidan da da na shiga da kuma ne nuna fifiko da takama ita ta fi wanke don zo ranar a nan inda muke sai a tarawi da hajjibi suka samu ana samun rigima tsakanin mata wai ai ba za ta taɓa da wancan ana ganin ta ita class ɗinta isaya da cikin wannan kuma inda ta tsaya nan za ta matso da sai dai sahun ya zo ya riske ta kuma ake ta sabu da su kana. irin tafakiya tafakiya din nan irin nuna fifiko nuna fifiko in kana son kuma ka gane haka ka kuma aure na biyu a cikin mutum mai kasa ce suna fata an gane a haddaciyar ƙur'ani ne ta yi ta zama da ta ce har iskan nan za ka samu eh, balla ta za a yawon duniya mai jin mata ce nan niya ni dai ba za a ɗauka mun ciwo a samu ba haka za ta ji ina suran nan ah, inda na zina yarmunan masanati eh. masu kazafi wa mata a musu bulala nawa ta hau kanka kuma su sani ji tana kwanjenin wancan ɗar iska ta nuna babu alheri dai tare da ita da kwayan zarra kuma yar uwanta ce mumina musulma ta san abin da take faɗa nan kafafi ne kuma ga hukuncin cin mutunci a zaniyar wa zani fajin bu kuka min والذين يرمون المحصنات المؤمنات أجلدوهم ثمانين جلدة تقول لا لا ثمانين ما تشوك ما لا تباك أو طيبات أو كاو وكذا كذي أنجين إنت كذا جدا إيا ينت وكين مس نيمو نمبن تبتتني كل أكثر تبعي كاو وكذا Allah abin ya rufa mana asiri aga cewa ba za a ɗauko ciwo a samun ba mai tafe nuna. haka na ce yana mata s hours sai an ji an yi test ko za ka ji kayan baya da kayan baya da fice ta ta ɗan launin kirkan ta rana daban kalan ta daban ta dare daban launin kirkan Allah abin ya rufa mana asiri sai suka ce kuma wai da annabin Allah ne da Allah ne ya turo shi wai da akwai wani irin tsokokin arziki da Allah zai sauko annabin ya ba shi kawai ba sai ya nemi kwakwa kullum yana da dukiyar da zai ba ya ja bukata kuma dukiyar kada ta kare amma me yasa sai an nemi taimako a masallaci in za a je jihadi sai manzon Allah ya nemi taimako a yi haɗaka a kawo a kawo a kawo a kawo inda annabin Allah ne da Allah zai ba shi cikin talauci sai ya rika bara yana neman taimako a masallatai in za a yi wani abu na addini ta shida suka ce auta kuna lahu jannatu ko kuma annabi ne ya zama tana da wata irin gona special wanda gonan ba ta kacewa ba ta ba seasonal ba ne gonan dabino da na su lemu da 'ya'yan itace da inabi wanda su ba sa karewa A lokacin ya wuce yanzu lokacin dabino yanzu ya wuce yanzu yana fure tukuna a'a shi ya zama gonan permanent duk lokacin da ya shiga sai ba ne ya ci kawai gonan shi ɗan wanda za a zagaya shi wanda ya bambanta da gonaki, jama'a ba sai an zuba ma gonar taki ba ba sai an zuba mata takin kaji ba ba sai an zuba mata takin shanu ba ba sai an yi feshin magani ba sannan ba sai an yi wahalar shayar da gonan ba da ruwa ana wa ya kamata tashi ko shi ne da ya fitar masa da ita kullum a nune take ba ta fure sai a ga kawai nunannu a haka haka mana kada ya ce sai annabi Allah ne ya sa sai gonan shi sai an mai tsaku an zuba taki an yi ta shayarwa a nome a shuka wata bishiyar ta mutu ma wata ta girma sannan ya zauna shekara da shekaru yana jiran ta kafin ya fara ci a a a a ina ba wannan ba annabi Allah ne gone na Allah da ya wuce ka ta gonan shi kullun tana nan ba ta kafewa قال الظالمون Allah ya ka ba ji azzalimai ma mana gushirkai ma mana suna kasha ci kawai da ƙarshe suka yi ce قال الظالمون in تتبعون إلا رجلا مسطورا shelan tawa mutane a gari da su. ce wallahi wannan da kuke bi ba kowa bane fashi mutum ne da sihiri yana ma da taiwa baya cikin hayacinka domin mai hayaci kuma cikin hayaci da kasar amana irin wanda wannan mutum yake ba kai a annabi su ce mutu Allah kira ku kalimai sun zalunci alƙur'ani mai adalci ba sun zalunci alƙur'ani da su mutane ne sannan ga zalunci irin na shirka marasa adalci in ji Allah kuma suka jefai sai mutum da wanda aka cikince shi bai cikin hayacinsa kuna bin mutumin da bai cikin hayacinsa sihiri ya gama da shi in tsawon ina ya samo sihirin wai wai wai su da yake suka ba su da amfani ba sa cutarwa ba su amfanarwa sai su ne su ka jefe shi shi yasa ya samu mental problem ai yawwa illa rata illa i'taratu ba'du alihatina bi su'il ake wannan yawan aikata allolinmu ne su ne kai shi Allah ta fi jikin ne kai shi haikin su subhanallah Allah ce ɗanzo ka duba kai mai hankali da tunani hankali duba irin na tunani da hankali da tsira, duba kai ka garabo bola kal'amfala irin abubuwan da suke ta jero maka ya mutu duba irin abubuwan da suke ta jero maka eh aka dace a cikin a cin abinci ba dace ta zuwa kasuwa kana neman halal ba idan ka ya kamata a sauka ma da mala'ika a zoli gas ko kuma a sauka ma da sauƙin arziki da baya tsarewa sai dai ka shiga kake kane kuma jirgin kana da gonar da ba ta tsarewa kalli irin waɗansu misalai da suka bai su yin su dai wai rashin su ne ya hana ku su yi imani kallu sai su tsara bacewa in ji Allah la ce sabila su ta da ce ba za su gane hanya ba ba za su ga hanya ba in ji Allah aballu dalalan ba'idan yi mata ba mai nisa da ka san wanda in yayi nisa baya jin kira wanda su irin matan da suka yi kenan su kullum suna auna abubuwansu a kan material abin duniya ne kawai wanda ya fi abin duniya da tsara abin duniya to shi ne mutumin da in yayi magana kawai ya fi da koma ya fi shi ne mutumin da ya dace in ya ba da shawara a bita ko da shawaran gurguwa ce shi ne mutumin da ya dace a bi shi a masa 'a'a ko da ya tara abin duniya ya zo a suratul baqara lokacin da mutanen banu isra'ila bayan mutuwan annabi musa ya iqalu li nabiyyin lahum na malikan nuqatil fi sabilillah ka aika mana mana ya ka roƙa mana Allah ya turo mana wani shugaba jagora da zai zo mana jagorancin ku yi jihadi bayan sai zai mu قال هل أتيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا suka ce kuna da tabbacin a muku shugaban da suka nema din za ku yi jihadi za ku yi za ku yi biyayya ku yi jihadi sai me zai hana mu jihadi ga an fita mu daga garuruwan mu kafirai zalimai sun kore mu daga garuruwan mu sun fidda ƴaƴanmu sun tarwatsa ƴaƴanmu sun raba mu da ƴaƴanmu lamma kutiba alaihim al-qitalu tawalla qalilun min wallahu alimun bin zalimin da aka turo jagoran aka fito da yakin ya zo suka juya suka ki dan annabi Musa cikin nan la qad ba'at alaikum taluta malikan abinda kuka neman Allah ya ga taluta Allah ya turo muku shi a matsayin jagora wanda kamar yadda kuka nema da suka cikin talakawa ya fito mai da kuɗi bai fito daga gida babban gida mai kuɗi ba bai fito daga cikin su ba bai da mulki suka ce Allah ya kunu lahul mulku a wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al ta ya za a yi an talaka mara galihu ya zamanto shi ne jagora a kanmu alhalin mu ne hanya a cancanta a bamu aka tsallace mu aka bama wancan bai da ko titi na bai da wani arziki ɗaya za a yi mu sun yama wani murika riƙa bin shi duba kullum kuɗi ne su kullum kuɗi ne kawai suke dubawa mai kuɗi shi ne mutum kawai idan ya faɗi kawai in ya ci shi marzo ne a ce alama da yawoli nan irin irin su suke abin nan haka nan masu abu jahal ai ba su da alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina kafaru ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiyan an da karanta musu qur'ani su ce mu da mabiyan muhammadu din shi muhammadu da mabiyansa mu kuma nan bangare mu abu jahal da mabiyanmu a samu ayyul fariqaini khairun a duba wani ɓangare ne suka fi dukiya da alheri da abun duniya ne eh, duba man a san nadiyan wato majalisun suwaye ne ya fi taruwa a kinkata Na mu na muhammadu ko amma wajen zaman mu wajen hiran mu wajen shakatawan mu a abubuwa a ga akwai muhammadu inda da gaske ne inda da gaske ne su ne akan da ba su cikin talauci أي الفريقين خير مقاما وأحسن نجيا النادي wuraren zaman su da ake cikin a yi hira shine annadi kullum haka suke aunawa haka suke aunawa Allah gunje ruka mana asu da ta sanan sun bace ba ya su dawa hanya ba Allah ya tabbata ga Allah girma ya tabbata ga Allah mai iko a bisa dukkan komai allazi in sha'a wanda in ba ya ga daman da ala na khairan min sai ya baka fiye da abin da ba baka jannatin gonaki a duniya wanda tajiri min tahtiha al wanda koramai suke gudana a gonakin na kai Muhammadu ba sai tayar da suna ba kuma 'ya'yan ba za su kullum cikin sunan fiye da yadda suke tsammani muna iya haka wa ji lahu qusuran in baka manya manyan shi ne mansion irin manya manyan gidaje da farma irin na sarauta din da gidajen sarakuna Eh? da na ga dama in baka su amma shi annabin kanshi ai Allah ya bashi zabi baina an yakuna abdan lillahi wa baina an yakuna malikan min almuluki fakhtara an yakuna abdan lillah lokacin da Allah ya aiko manzo Allah sai yake ya Muhammadu na baka zabi biyu zaman to bawa na daga cikin bayina da zaman to sarki shugaban sarakunan da komai suna da shi yake na zaɓi unzuman a unzuman to masu mulki malikul mulus na zaɓi unzuman to wannan ya Allah kuma abin da wa manzon Allah daɗi ya ji ta ji a cikin ta ce ce masa Abdullahi bawa na Allah bawa na Allah na'am بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا ذلك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واهدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا Allah yake gaskiyan abu hakikalin abu waɗannan mutanen ba ma imanin bane suke so ko da an yi wa annabi abubuwan nan da suka faɗa din da ba su aka su yi imani ba bal kazzabu bi sa'ati domin asalin su a bisa haƙiƙanin gaskiya ba su ba yi imani da ranar kiyama ba kai mai wanda ya imani da ranar kiyama ne ke amsan sakon Allah ko dan ya samu sakamako a gobe kiyama ai wanda ya imani da alkiyama Shi ne wanda zai yi musulunci Shi ne wanda zai bi manzon Allah dan ya tsira a gobe kiyama ya ta aljanna ko da wuta to wanda bai ma imani a kan tashin kiyaman ba fa bai ma yadda akwai za a tashi bayan mutu ba bai ma yadda akwai wata rayuwa bayan mutuwa ba bai ma yadda akwai gidan aljanna ba ko wuta babu irin wannan din ma imani ba ko da asalin zuciyarsa bai yadda ma ba a kuɗi alkiyama Allah ya ce bal wannan shine hakikanin alkawari kenan mun kuma in ji Allah a atarna liman kazzaba bi sa'ati sa'ira na tana da wata irin wuta mai tsananin horuwa mai tsananin zafi mai tsananin kuna liman kazzaba bi sa'ati dukkan wanda yake musu alkiyama na tana dama masa da bala'i in ji Allah na wuta sai na wuta ma sa'i wanda kullum a gore ta cikar ba ta mutuwa in ji Allah ibara atum idan wutan ta hangi ana fito tseren kafiran nan za a zo a zuba ta cikinsu a zuba su cikinta ita ta hannaman kawai sa'ir ɗin idan ta hango ɗan wutar suna zuwa ana tsaro su min makamin da'ibin duk yasa in ta an suna zuwa za ka ji wutar tana wani irin kuwa tana wani irin girgiza tana wani irin kara tana karfasa Yanda ta san tukunya ke menene na wani irin bike din nan wanda in an daina shi a jikin <laughs> za ka ji wutan tana ruri tana jin haushin tsohon waɗannan ne suka taɓa wa mahalicci na waɗannan ne suka karyata Allah na shi ne kaza a fusace kace kawai ita ma wutan tana jin haushin su tana tsalle tana kumburowa tana koma tana tsalle kamar ta ke ko su tako ta ba a kawai subhanallah dan kai ne a ce misali zakanya ne ta haifi ƴaƴanta ga sunan kawai tana kwance da su kawai ta su ma'ana wani za ta ɗauki ɗaya ba san ma inda take don da take wani irin wuri tana kada jila tana wuri tana wani irin kara da kuba kar kamar kokar kar a can cika a kai ne ta ka zo ayya ga ta shi kama wuce ma haka take kuba take kuka take kara tana kara huruwa tana tsage tana cewa tana zuba ma mana a kosa su fara cikin ta ta wuce ma kan kaushin su ba cikin ni ita baiwar Allah ce wutar ta yi wa Allah a da biyayya sai ba makiyin Allah maki ya za ta yi da babban da kyau Allah ce wa idza ulqu idan aka kefa su a cikin wutan jahannama makanan bayyakan suka shiga cikin wani sako a cikin wutan jahannaman ba ma mukarrami na za a za ka dan su ramballe suke ake jefa su in kawai yadda za ka zuba ƙwayan masara sun rufe a watsa su waɗansu sun manne sun shiga rami aka waɗansu sun manne sun fata wani irin sako a cikin wutar jahannama nan ne ne ka kubura sai ka ji kowa yana kiran wanda da yake bi a duniya wani zai cece shi bani na bayyo Allah na ina wane ina wane kowa yana kuka miƙa su ayyo Allah na ayyo Allah na wane na wane na wane kowa ka ji da sunan wanda ya ce ce wanda da ya yi bilibin ya yi in an zo kalman zai ce shi duk wanda za ya roƙe ta ya hana ka zai barkin Allah wai wai in ku zo kiyama kawai ka gan shi in kuzo zo kawai ku haɗu damuwa za ka ji mai kiran lasa da ubba da ɗan mai kiran manata da ɗan mai kiran shehi wane mai kiran waliyi wane mai kiran kabarin wane mai kiran giwanshi wanda suka bauta wa giwa kenan yadda asian conflict mai kiran maciji mai kowa da abin da yake kira da ya yi imani zai zamo maka data a hiran ya ka ji in sun shiga wuta ta fara kona su suka ji a jiki sai ka ji kowa yana kiran su bora matsayin shi bayan shi zai taimaka masa ya roƙe shi ya hana shi bauta wa Allah a duniya sai Allah ya ci ayya la tad'u al su suburan wahidan wanda ma ku kira ɗaya ku kira su da yawa ma in ji Allah har ka ce ni ya su kawai ka ce ni ya so si. Eh? Ayyuwa Allah na wailun wailun ka ce ka kira wailun ɗaya kira duk wanda kake saƙama da shi din ko in bulk inji ji Allah in za su iya su da kai wutan su zo. Ma ta du'u li yau wa suburan wahidan wa du'u suburan kasiran. Ku kira su da yawa din in ji Allah. Har ba ku kira mutum ɗaya. Ku kira su. Ƙuranan mutum ne zai gane kuran. Zai gane kuran. Ka bara zo lillahi jami'an. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم تظنون أن من أبعد الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبرأ منهم وما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار كلما دخلت أمة لعنت kowa zai rika kira wane wane yaya ta يا ما ba a nan ku muke bi mu yi ce a mu yi a da kuma ba ma takuwa an kama mu sai a ji wata kama a sake mu an kama mu mun yi kaza kaza su yi kaza kanan ku ne gata mu kuma ku muke bi ko yau fa lahira ga shi kuma ya ɓaci ba mun tarar da na a ya mu ka na hadana da hadai hadaina kuma ai mu ka muna kan shiriyan ai da mun shirye da ko a duniya mu ma mu ma din mu ma mun gano kudan mu Allah to Allah ne Allah ne maka kai ma Allah ma da kalan ummatun da anan da kun cuce mu a duniya alaysa tafakkar rasuli ajila kai ko na ina ma da nabi manzon Allah ina ma da nabi manzon Allah kai ka ne dan asali sulanan khalilan ina ma da babbi mawa ne ban shine kai na shine wane na shine kaka nan ina ma da ban yi haka ba sun da hukawar da tsine maka oga kai ma Allah tsine maka kai ne dai tsinan ne la'anan ne kai ma haka sai shi ya zo ya ce kai kai kai shuru kai mun lecture ta karshe inna Allah wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muku alƙawari alƙawarin gaskiya wa wa'adtukum ya muku da wa alƙawarin fa aqlaqtu fa yau na saba muku ma'ana a ce wa ma ba kana li alaikun min sultani amma wanda ni tirsa sa ya bi ni ji shaytan akwai wanda na tirsa sa na bi shi da bi ni a'a akwai wanda ya je masallaci dai shi masallaci na fisgo shi daga masallaci na fisgo ya kwaci na fisgo shi da kwaci a faɗa ta na kai shi kulob wanda ya haka da shi a'a illa an da auto ko ya ce kawai ni afirka na ajiye kayan cika kayan wasa yan wuta haka mai kada kada suna juyawa da sunan kira ta kaji kan masallaci suna ikin yadda da rubutu cikin dum wata tana ɗaukewa tana haka tana da bulo da kore da yalda bulo take da wajen zuwa na wajen zuwa ana duk aka neme a masallaci aka masa kan kake zuwa bayan magariba magariba ta yake kake zuwa ni ka kama ka da wuya na kai ka za ku zo ba mu mutum a nan in yi shi yake kuka ko mu tsine wa juna ko kar mu ne wa juna ko mu kura ko kar mu hakura wutan nan za mu shiga ta gara mu ji abu ɗaya kawai mu shiga wutan kawai mu hakura da tsinuwa to an gama da mutum inna zalimin lahum azabun alim ko munaifa wa udkhila alladhina amanu to yanzu mun ji sakamakon kafirai mun ji sakamakon marasa biyayya da ɗa'a ga Allah da manzanka to gobe za mu fara da sakamakon masu ɗa'a da biyayya da ladabi ga Allah da manzanka da littafinsa Allah ta muna ciki insha Allah za mu shiga wannan episode gobe da yarda Allah ta nuna mana gobe da ni lafiya za mu koma kan ko akwai takaddu guda biyu a hannuna ga uku Jiki jikin akwai tambayoyi uku ta farkon ga ta kamar haka assalamu alaikum baya matar da mijinta ya rasu ba ta gari ta yi tafiya ƙasar waje a takaba ce ta dawo ce ta dawo nan? ko a can za ta fara ga shi na jirgin sai bayan wata ɗaya ko kuma e dama ta ba na shi shine lizimkan gidan mamaci gidan mijinta ko mijinta babu fita wanda kiran da ta wata ta da kwana goma idan ta bar ado ta bar kawa ta bar ba kaya masu tsada ta bar lalle ta bar ba turare duk wani abu dai ado da balagulai ta daina tsawa to tuka da lura ya kama ta can kwana a gidan mijinta ne yanzu amu to waɗannan abubuwan duk sai ta daina su daina da ta sa gwalagwalai ta da ta yi ado da kawa duk wani irin da mace za ta yi idan ana zuwa hira wajen ta don neman ta daure ta yi ba jambaki ba gasal ba tozali ba koda ba komai ta zauna haka a wani a ce ta zauna cikin kwanta da jiki babu wanka ba kowa ta tsaye ta ce ta kuce kan ta kanta a goro ba za ta kwana kan ta domin a za ta kwana a leda ba kan ta burma babu wanka babu komai wannan duk ba haka ba ka kai wankan ta kuce jikin ta kwalliya ne ba bukatun Tunda mai tafiya ko a nan Najeriya ta shi kai aikin gwamnati ne. Galibin gwamnati tana ba wa mace da mijinta sai mutu hutu ta ɗaya ne. To kaga za ta yi wata aiki da kwana goma. to za ka je aiki da ofis amma tare da yin waɗannan ƙa'idojin rashin yin ado da kawa'in ta so aiki ta dawo gidan mijinta gidan mijinta ma idan inda cikin babu security ina ganin tunda mijinta ya mutu ba a hauro a adanci da komawa gidan firisan mijin kenan domin hikimar tattalin yan uwan mijin su yi filin cewa lallai ta yi shi'arin ɗin rashin ɗansu tare da ita amma ya mutu yau ta jibba kwalliya ta fita ta kasa ta mene menene su kan zai samu a zuciya ita ta kashe shi don akwai wanda zai kawo ta ga yin zaji da shi wannan shi ne Allah mun yamma muwafa ta fara cikin da tun a da labarin ya zuciya kuma iya cika inda bayan da zai so kaga zaman da za ta yi a can ɗin babu wannan adon babu kuma da rika da ɗakin ta sai dai in za ta cika ta yi abu da ya kasance ta dawo ɗakin ta kuma babu wannan kwalliyan idan ta yi wata ɗaya a can ɗin ta ranar saura wata uku da kwana goma Allah ubin da ta dace ta ta biyu ta baya ta farkon ta tana ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya wannan tambaya ta ita ce idan mutum azumi ya yi mafarki azumin shi na nan sai eh, azumin shi yana nan mafarki ba mutum ba ne yake jawo shi yana zuwa mutane da haka wankan da na ba kawai zai yi ke cikin da azumin shi da yarda tambaya ta biyu a takardar Assalamu alaikum warahmatullahi malam da Allah ya fara lafiya da nisan kwana amfani amin dabaran addu'a dabaran lafiya da nake da shi yana fama da ciwon kanta alhamdulillah ta ba ta zo jirgin da zama kun san jiya mun karanta takardar wata da take ta ta addu'a tana fara breast kanta, da mama da nono akwai wani bawan Allah da yake in sha Allah akwai magani kuma mujarrabun ne maganin ko idan tana jina ko wanda ya fata idan yana jina sai su kawo lamban wayan da shi ma lamban wayan wannan da aka karanta yawa ita ma da lamban wayan a nuna musu maganin yake a jiya za a yi maganin babu wata matsala da yarda kuma masu shi ɗin sun jarraba shi sun kai Allah abin da yana muwafa. dan a kalan ban wayan su jiya mai breast cancer da wannan makaranta yanzu ta ta uku da tana cewa malam muna baran addu'a ga mahaifinmu mahaifiyarmu Allah mahaifanmu Allah jikansu da gafara da sa makoman su aljanna Allahumma amin Allahumma amin ta ce tana cewa assalamu alaikum da fatan Allah ya kara wa malam lafiya kala ina da tambaya kamar haka kullum na kwanta bacci bayan sallar asuba sai na yi mafarki ta tafi umra Allahu akbar wani zubi unganni ya shiga cikin rauba ina neman tsarin bayani a ban tafasara mafarki ba shi dai tun da alheri mai kai mafarki kana zuwa Allah ta yawa wanda ya yi mafarki alkhairi ya roƙi Allah a kan wannan alkhairin wataƙila kana duk da zuwa da yarda Allah ya tabbatar ka kace dai saɓanin haka ne a zan to a kyautata mu'amala tsakanin ka da Allah a kyautata ibada amma malam ban san mafarki ko ɗaya ba idan abin da nake mai kyau ne ina Allah kun tsaye sadaka kuma ya tabbatar da alherin da sani in sai da kyau kun yi sadaka Allah raba ni sharin da sani sai kun yi rika muraja'an kaina ina bincikan kaina ina ba da kawai rayuwa na da alaka na da addinin wataƙila shi zina a ce mu in gyara inda abdullahi da kuma ina jin in ba manta hadisi ba duba sahabi sai sayyidina Umar mai tsantseni mai tsananin jin suna da ranar da mala'iku guda biyu ko masu biyu masu fararen sun kama su su kai shi jahannama kuma duk da su kai shi ya farko har zai da farko ya zama zuwa da mafarki da ya ce da abdullahi da kuma babu na da shi ina ma da yana karawa da sandolin dare to su ne sirrin kawa nan ya fara kiyamun shi da har ya mutu kuma ma Allah ka binciken yadda kake tafiyar da rayuwarka kana da alaƙa da Allah a ko kana zargin ɗan bokaye bokayen kuɗin nan kana cutar da ko ka ci alanin wani maraya ko ka danna dukiyan wani duk mutum in ya ga bala'i na samun shi ya rike bincikan kanshi ya ga akwai fault akwai fault ana ubangiji ya nuna mana da ta inda duk sai ya samu ikon binta nuna mana inda hatta da kare ya samu ikon ne sukanta innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله